Salamu alaikum masu sauraro. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna 'yar garuwa, wanda Hauwa Emirels Masha ta rubuta muku shi, wanda tashar Dausayi TV Channel take ɗaukar nauyin kawo muku shi tare da ne mai gabatar muku Maman Al'amin a ƙarƙashin jagorancin Abban Dausayi. A yau za mu tashi ne a inda Tana daga gefen titin ta cigaba da tafiyanta wanda jin karar motar da ta yi bai sa ta yi yunkurin tsayawa ba sai ma ci gaba da ta yi kamar ta samu sakon ƙin tsayawa. Yanayin yadda garin yake ne ya ba ta damar ƙara sauri saboda wasu irin thunderstorm da ke tashi akai-akai. Tsayawan da motar ya yi a daidai lokacin hakan ya faru ne sakamakon motar da ke fidda hayaƙi. Baya ga injin ɗin motar da ya ɗauki zafi, fitowa suka yi suka buɗe gaban motar ko don su samu hayakin ya sarara. Wannan dalilin shi ya ja musu tuwi da suka tsaya a gefen hanya. Bayan motar suka duba cikin irin galan masu mota ke zuba ruwa saboda gudun ko ta kwana irin wannan a tafiya. Shiru suka yi suna kallon juna saboda rashin ruwa a tare da su, sannan suka kuma mai da hankalinsu kan hanyar da yarinyar nan ta bi. Can nesa da su sosai suka hango ta dankam kam tsakaninsu da ita da tazara mai nisa. Man, wai ya za yi ne kam? kana fa kallon yadda garin nan yake daɗa haɗewa kuma ka tsaya a nan kana wani kallo na harara bibi ya banka wa Khalil da ke magana yanayin yadda ya yi masa ne ya sa shi sheƙewa da dariya sai da ya yi mai isarsa sannan ya kama hanya cikin sauri don tsayar da ita tun kafin ta ɓace wa ganinsu cikin sauri yake bin bayanta wanda da kyar ya samu ya isa bayanta a daidai lokacin da take ƙoƙarin karkatawa ta shiga hanyar da zai sada ta da cikin gari Sallama ya yi mata yana daga bayanta don ya san dai shi ne kaɗai abin da zai sa. Cikin sa'a kuwa ya samu ta tsaya tare da jiyowa don ganin waye ne mai magana. Duk da ta san hanyar babu mutane sosai, duba da yanayin da aka tashi da shi a garin. Idan Kubra ta buɗe sosai ganin fuskar da ke tsaye gabanta. Tunani ta ɗan tsaya yi kanta ɗage a sama tana son tuna inda ta san fuskarsa. Magana yake yi wanda sam ta kasa ba shi amsa saboda yadda ta lula duniyar tunani. har sai da ya yi magana da ɗan ƙarfi sannan ta yi firgigit ta dawa duniyar da take tare da faɗin am ka ce mene shiru ya yi ɗan tsaya yana bin ta da kallon mamaki da kuma tunanin inda ya san mai wannan muryar kallo sosai ya kure ta da shi sai dai bai gano komai kan fuskarta ba dalilin da ya katse shi kenan daga tunanin da yake yana shirin yin magana bibi ya iso gurin yana faɗin man lafiya ka zo ka zauna ka wani shanya na a jeji bayan kana ganin yadda garin yake Shiru ya yi lokacin da ya ƙaraso ya gansu tsaye suna kallon kallo tsakaninsu. Kallon su yi sun kafe juna da ido a hankali Kubra ta mai da kallonta kan Bibi da isowarsa gurin kenan. Daɗa fiddo ta waje ta yi da sauri kuma ta mai da kanta ƙasa haɗe da dafa chest ɗinta, jin yadda zuciyarta ke ta skifin kamar zai fito waje. Tun daga sama har zuwa ƙasa Bibi yake kallonta a zuciyarsa yake magana, ina na san mai wannan kamannin. Anya ko ita ce ko kuwa farki ne na. Ita kallon ta yi da yadda take tsaye jikinta yana vibrating da gani ka san akwai abin da ya bata tsoro wanda ya sa ta shiga yanayi irin na rashin gaskiya haka. Da sauri ya katse shirin ta hanyar magana da ya sa su kallonsa. Am baiwar Allah taimako muke buƙata. Ba tare da ta kalle shi ba ta furta taimako akan me kenan? Sake kallon ta yanzu kam ya samu shaida ta biyu da take bayyana masa hasashen da yake yi a kanta. Abu ɗaya yake nema don tabbatar da gaskiyar lamarin. muna buƙatar ruwa ne za mu sa a mota mun ɗan samu matsala ne so motan yana can kan hanya har lokacin duk maganar da yake yi yana yi ne idanunsa na kanta yayin da ita kuma take jin ta a takure saboda yadda take jin idanunsu a kanta Khalil ya koma kamar wani idol shiru yayi yana sauraron muryarta da ke masa yawo cikin kansa so yake ke tuna inda ya san wannan muryar yayin da bangaren ɓangaren bibi shi ma hakan take don shi kam gani yake yanzu yana da yakinin ita ce dan shi kam gani yake a yanzu yana da yakinin ita ce da kashi hamsin babban abin da ya sa bai gama amincewa da ita ba ce ganin yadda wannan take baka ga yanayin suturar da ke jikinta sannan ya tsinte ta cikin yanayin da baya tunanin kubra za ta shiga duk sun yi shiru har sai da ya ƙarfin hali tare da danne zuciyarsa kan lallai fa wannan ba wancan kuburan da suke tsammani ba ce Kawai dai yanayin halitta ne da kuma su ɗin da suke cikin yanayi na ruɗu yasa suke ganin kamar itan da gaske. Kawartar da tunanin ya yi tare da faɗin, um, ina fatan dai ba za ki damu ba, nan da ɗan tafiya tsakanin nan da gurin da muka yi fakin, a'a babu komai mu je kawai. Ta faɗa tana juya akalar kuran nata da niyyar komawa bayan garin inda suka bar motar nasu. A baya suka shiga binta tana tura kuran nata duk wani motsi nata akan idanunsa hakan yake, yana ankare da ita. Suna tsaka da tafiyar ne wata matashiya ta taho kanta ɗauke da roba yalo da alama da garafi take ta gansu suna tafiya. Kallon mamaki ta bi su da shi kafin ta yi magana. A'a, Kubra, ina kuma za ki nufa haka bayan kin ɗebo ruwa kike ƙoƙarin komawa? Cak, Kubra ta tsaya a gurin kamar an yi forcing ɗinta ba tare da ta ƙara one step forward ba. Shi kenan Hafsat kin tona min asiri wayyo Allah, ka kawo min ɗauki. da ta furta kenan ƙasa ƙasa idanunta a rantsa ba tare ta yi tsammanin wani cikinsu zai ji me ta faɗa ba a hankali ya furta alhamdulillahi ala kulli halin alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu saliha yanzu kam ya gama samun shaidar da ya bayyana masa itan ce dai wacce yake hasashe ɗari bisa ɗari yanzu ya tabbatar da hakan am to ya aka yi ta koma haka ne kam ya yi ma kansa tambayan ba ta da tunanin samun amsa daga gare shi ba Matsawa a hankali ya ɗauki hat ɗin da ke kanta tare da sake ƙure ta da kallo. Ko tantama baya yi yanzu kam da ya ga fuskarta ya gama yin amanna akan yaƙininsa gaskiya ne. Wai Kubra zaki nuna baki gane mu ba a yanzu. Me yasa? Me yasa za ki haka? Cike da tsawa ya ƙara shi maganar tasa kuka da ya kubuce mata wanda daga ji ka san yinsa cike yake da fargaba da kuma tsoron halin da take. Kuma tana kukan wanda su da ke tsaye gurin suka kasa magana sai kallon da kawai da suke yi. Ganin ba ta da niyyar dainawa ne ya sa Khalil yin magana. Ina tunanin yanzu kan ba kuka ne abin da ya kamata ki yi ba. Godiya ya kamata ki yi wa Allah da ya yi sanadiyar haɗuwar mu kafin mu wuce gida kuma. A'a a'a babu inda zani. Ni kan babu inda zani ba zan bi ku ko ina ba. Kawai ku yi tafiyar ku kyale ni anan nan ba zan bi ku ba. Ta faɗa lokacin da kukanta ya daɗa tsananta tana ta kuka mai tsuma zuciya. Hafsat take tsaye har lokacin duk abin da ya faru a kan idonta. Duk wani su da maganganun su ya tabbatar mata da akwai wata alaƙa tsakanin waɗannan samari da Kubra 'yar garuwa. Cilli ta yi da robar da ke kanta take ta falle kafafunta ta yanke hanya sai cikin gari. Gudu take sheƙawa wanda ba ita ta tsaya ba sai gaban Baba Zuwaira da ke ta da hadar sallamar customers. Cike da haki take magana. Baba ki yi sauri ga Kubra can a bayan gari da wasu samari sai kuka take yi kuma. Ambatan sunan Kubra da ta yi shi ya dakatar da ita daga abin da take. Aminki ya tsaye cikin firgici da fada da chest ɗinta. ‘Yar nan maza sanar da ni inda kika ganta tun kafin wani abu ya same ta. Cike da ruɗewa take musamman cin an ce Kubra tana kuka shine babban tashin hankalinta. Saboda tunanin babu zuwaira a wannan halin samarin tare ta suka yi za su yi mata fyaɗe. Hafsat a gaba babu zuwaira a bayan ta yayin da ta yi ƙwallo da kayan abinci, Ta marawa wa Hafsat baya suna ta faman fakaka sauri kamar waɗanda za su tashi sama. Kukanta take tukuru yayin da ta kuma jajirce kai da fata ba inda za ta bi su ita kam. Suna tsaka da wannan takaddamar su babu zuwa suka iso gurin har kuma lokacin ta kasa yin shiru daga kukan da take yi. ‘Yar nan ina fatan kina lafiya. Babu zuwa ta faɗa tana shafa jikin kubran da ke tsaye. Da sauri kubra ta kankame ta tana sake sakin kuka. Ni ba zan bi su ba a nan zan ci gaba da zama gurinki. Maganarta ta ɗaure babu zuwa kai cike da mamaki ta ɗago ta suna kallon juna ta kuma furta. yi shiru ki sanar da ni ina ne ba za ki bi su ba gida za su mai da ni ni kuma ba zan bi su ba ni gaskiya a zan ci gaba da zama gurin ki kallon su ta yi ɗaya bayan ɗaya sai yanzu ta soma ɗaukan haske game da lamarin nasu da kuma inda maganar kuburan ta nufa cike da jin daɗin Allah ya kawo wa 'yarta ta ƙarshen wannan rayuwar ƙuncin take faɗin alhamdulillah Lallai Allah shi ne abin godiya a kowane irin yanayi. Allah ya amshi roƙonmu da addu'o'inmu da muka jima muna yi mun gode maka. Idanunta ɗauke da ƙwallon farin ciki take ta magana kafin ta kalli kubura. Bai kamata mu ci gaba da tsayuwa a nan ba mu je gida tukun sai mu yi magana ina ganin hakan zai fi. Fuska ta ɗauke da wani irin expression da ba zai fassaru ba suka miƙi hanya da niyyar komawa cikin gari. Inda Khalil ya saurin zuba ruwa a motar ya biyo bayan su don su kam har sun yi gaba basu tsaya jiran shiga mota ba shigowar ta gidan kenan daga hospital shi ma daga dukkan alamu ta dawo ne don yin wasu uzurorin kafin ta koma wayanta ne ya shiga kuka a falo saboda nan ta ajiye handbag inda ta shigo da shi yanzu tana shirin shiga kicin kasancewar gidan babu kowa duk yaran sun tafi school saboda yau ɗin ta kama monday ne shi yasa take ta komai cikin sauri duk can ta kammala kafin dawowarsu Kukan wayan da ta jiyo shi ya fito da ita daga kicin ɗin cikin sauri ta ɗauka daidai lokacin da kiran ya zama miss call. Ɗan janye kiɗin ta yi sannan ta duba lambar da aka kira ta da shi. Kafin ta yi wani yunƙuri wani kiran ya sake shigowa cikin sauri ta ɗauka. Assalamu alaikum. Son, mutanen dutse, in ce dai ba cewa za ka yi kuna hanya ba ko? Sai da wani murmushi mai cike da sauti wanda yake nuna yana tattare da tsantsar farin ciki sannan ya amsa mata. Ummina, Barka da safiya da fatan duk kuna lafiya. Lafiya kalau muke son, ya mutanen gidan? Wallahi suna lafiya ummi duk suna gaida ku. Muna amsawa kun same su lafiya dai ko? Eh to lafiya kalau dai za a ce amma dai kam ummi kaka ba shi da lafiya kuma ya jima cikin ciwo Ya jikin mama? To Hajiya Murja dai kam da sauki za a ce amma fa har yanzu tana nan kamar yadda kuka tafi kuka barta. Bata san waye akan ta ba ni kam wannan ciwo nata yana bani mamaki wallahi. yanzu in jiran dawowarku nake mu ji yadda za a yi gaskiya ciwon ta baya buƙatar a zuba ido haka nan tunda nan in babu wani ci gaba da ake samu to ummi insha Allah mu ma muna nan kan hanya nan da an jima kaɗan yanzu ma akwai wani abu ne mai mahimmanci da ya tsaida mu amma idan muka ƙara so za ki ji labarin ko ma menene wannan abin sai da ta yi murmushi sannan ta ce to son Allah ya kawo ku lafiya kuma Allah ya sa mu ga alkhairi Su duka suka yi dariya sannan ya amsa da amin ya yi mata sallama akan sai sun ƙaraso. Yau tun da ta tashi jikinta ya yi zafi saboda zazzafan zazzabin da ta tashi da shi. Kusan sati uku kenan tana fama amma ta kasa fita ta je asibiti ko don samawa kanta sauƙin ciwon da ke damunta. Shigowar babban mutumin kenan ya shiga cire kayansa kamar kowane lokaci, da hakan ya zame masa ɗabi'a. da duk inda ya je ya dawo tofa yana shigowa zai hau tubewa kamar wani karamin yaro da ke son mahaifiyarsa ta yi masa wanka. Saman gadon ya shiga horowa yana shafa ta kafin ya ɗage gefen dufe ɗin da ta rufe da shi. Cikin jikinta ya shiga ƙoƙarin shigewa ita kuma sai daɗa matsawa baya take saboda a yanzu kan ba ta jin za ta iya taɓuka komai a rayuwa. Ya manna jikinsu da juna duk uban zafin da jikinta ya kan bayana bai hana shi fara abin da ransa ke so ba. Cikin wahalalliyar murya ta buɗe baki iya ƙarfinta. dan Allah ka kyale ni yau kan bana jin daɗi gaba ɗaya fa kana jin yadda jikina ya zafi ko wanka na kasa yi saboda rashin ƙwari da jikina ke fama da shi duk maganar ta hakan bai sa ya saurara mata ba sai ma shinshina ta da yake yana wani fito da sa kamar kare tare da sakin wani irin numfashi kin san dai a yanzu kam yadda na kai wannan matakin ba zan iya jurewa ba babu wani haƙuri da zan iya yi a halin yanzu kawai dai ki yi haƙuri ki bani ɗin kai mu rage juna zafi Ko ɗaya cikin maganganunsa babu kai guda ɗaya wanda ta iya ganewa saboda ta kai makura gurin wahala. Shi kuma duk da haka bai ɗaga mata ƙafa ba ya ƙyale ta ba. Sai ma daɗa ƙoƙari tare da himma da yake gurin ganin ya cimma burin shi na biyan buƙatarsa. Ba shi ya ƙyale ta ba sai bayan da ya tabbatar da he is well satisfied sannan ya sauka a kan taɗe da cilla mata dumin kuɗi. Ga shi nan ki je ki ga likita ni fita zan yi idan kin dawo ma yi waya. Daga haka bai jira jin komai daga bakinta ba ya shige toilet ɗin hotel ɗin. Har ya gama shirin sai ya fice ma'unna kwance ta kasa taɓuka komai kuma bata ɗaga kai ta kalle shi ba da ƙyar ta iya lallaɓawa ta yi wanka. Shima jikinta sai ƴar mayakiya ka dai ta shirya ta fice tare da ƙulla ƙofar ta nufi hospital. Lokacin da ya gama waya da Ummi ya yi daidai da isowar su ƙofar gidan yana kallon su suka buɗe gidan suka shiga. Hakan ne ya sa shi fitowa shima ya ƙulla motarsa nan ya bi bayansu. A tsakar gida ya tare da su suna zaune kan tabarma sun yi jigum-jigum. Guri ya samu ya zauna sannan suka gaisa da Baba Zuwaira, wacce kubura ta yi kamar wani ya ce zai tafi da ita duk ta hana ta sukuni. Samari duk da dai ganin ku na yi sama taka, hakan ba zai sa na yi saurin yanke hukunci ba. Na san dai duk inda aka je aka dawo kuna da alaka da kubra kuma alaƙa mai ƙarfi, duba da ganin yadda kuke kama da juna. Kallon kallo aka yi tsakanin su ukun kowa na burin gano abin da Baba Zuwaira ke faɗa a tare da ɗan uwansa. Hatta da kuwa ita kanta kubran da ke kwance sai da ta ɗago ta musu su da kallo. Tabbas ku 'yan uwa ne na haƙiƙa ko ban tambaya ba na san ku ne. Tana magana da fara'a akan fuskarta tana kuma bin su da kallo. Tun kafin Bibi ya yi magana Khalil ya tsalle ya dire da faɗin. Ƙwarai kuwa mu yayinta ne tun bayan ɓacewarta da muka yi nema ba mu same ta ba. wanda ya haɗa da jami'an tsaro a ciki kaf cikin gari sai da aka duba ta amma ba a ganta ba ashe ma tana kusa-kusa da mu kawai dai Allah ya nufa hakan dai sai ya faru yayi shiru yana kallon Bibi da ya hafe shi da kallo ita kuwa kubura kanta ta sauke ƙasa tana sauraron maganganun su to alhamdulillah tunda dai yau Allah ya nuna mun wani naki kubura kuma insha Allahu a yau ba sai gobe ba zaki bi dangin ki ku koma gida saboda dama zaman ki tare da ni ba shine mafiya alaba ba Ki zauna tare da danginki shine babban kwanciyar hankali kuma ke da su duk za ku fi samun nutsuwa saboda kuna tare da juna. Ni da kike tare da ni Allah ne ya haɗa mu kuma ina fatan Allah ya sake sada mu cikin amincinsa da alkhairinsa. Yanzu zan ba ku labarin yadda aka yi na samu kubra da kuka gan mu tare. Take ta shiga labarta musu yadda aka yi suka haɗu da zaman su tare tun daga ranar da ta fara ganin ta kawo yanzu da suke zaune suna sauraron ta. ba tare da ta ɓoye musu ko da wasali ko harafi ba. Jikinsu duk ya yi sanyi kan irin wahalar da su sha da irin rayuwar da ta yi duk da kuwa sun ganta kan sana'ar tata. Kallon tausayi ɗaya da al'ajabin yadda ta jiri wahalar sana'ar suke binta da shi. Kafin daga bisani suka sako maganar tafiya da kuma Ta bawa zuwa ta shiga ɗaki ta haɗa kayan duk da ta san na kubura ne ta fito. Tana ɗan matsa idonta da ƙwalla ta tarar mata. Mikewa suka yi cikin shirin barin gidan nan fa Kubra da Baba Zuwaira da suka ga dai tabbas tafiyan nan za su yi. Suka ƙanƙame juna suna kukan rabuwa da juna a lokacin da ɗayansu bai taɓa tsammanin faruwar hakan ba. Khalid ne ya ja Bibi gefe yana faɗin man baka ji ba? Ɗan matsawa Bibi ya jikin Khalid tare da kallonsa yana ɗaga masa kai. Gaskiya a shawara na ina ganin raba su yanzu akwai damuwa. Duba da yadda suka shaku da juna. Ina ganin me zai hana mu tafi da su duka kaga ta wani ɓangaren ma baban za ta mana amfani ko kuwa mai ka gani shiru bibiya yana hasashen maganar kalin ɗin sannan kuma ya ɗan daki sa gaskiya ne ka kawo shawara mai kyau kawai mu yi hakan komawa gurin da su kufar suke tsaye suka yi har lokacin suna mana da juna Kalli yana yar dariya ya ce ina ganin baba da kun daina kukan nan haka nan saboda mun yanke shawarar tafiya da ku ne duka da sauri kufra ta ɗago kanta ta kalle shi shi kuma ya kaɗa mata kai don ya fuskanci so take ta tabbatar da abin da ya faɗa Aiko da sauri ta shiga gogewa babu zuwarar hawayenta ita ma ta goge nata tana dariya. Cikin sauri ta shiga ɗakin ta ɗebo wa babu kaya sannan suka ɗunguma suka fice daga gidan. Sai da ta shiga maƙotanta ta yi musu sallama. Dawo inda ta bar sa a ƙofar gidan jikin mota daga nan suka shige ta da ɗaukar hanya sai cikin gari wato cikin ƙwaryar kanon dabo. Beauty me ya same kike kuka wani abun yana damun ki ne? Bigi ne yake wannan magana cikin ruɗewa yana tambayar Ashna da ke sunkuye ta haɗa kai da gwiwa sai rizgar kuka take. Kamar wacce aka aiko mata da sakon mama ta rasu. Kukan da take yi ne ta kuma ƙi bashi amsa ya sa ya ajiye faket ɗin hannunsa. Kusa da ƙafafunta ya nemi guri ya zauna ya da lankwashe ƙafafunsa. Fuskarsa cikin wani irin yanayi yake kallon ta. Please beauty ki yi shiru haka nan ki daina wannan kukan kin ji? Yanzu faɗa min duk abin da kike so a yi kin ji? Da sauri ta ɗago fuskar da ta yi kace-kace da hawaye tana kallon sa. Kai ya ɗaga mata alamar da gaske yake. Da gaske nake miki beauty amma sai kin daina kukan nan fa kin ji. Da sauri ta shiga goge fuskar ta ta sake kallon sa haɗe da ɗan yin murmushi. Ai fa bigi wannan murmushin da Ashina ta yi masa ba ƙaramin tafiya yayi da shi ba. Take kuwa ya kafe ta da idanu har bai san ma tana magana ba sai da ta yi clapping a daidai fuskarsa. Sannan ya yi saurin dawowa hayyacinsa yana faɗin I'm beauty me kika ce ne? Da ɗan mamaki ta kalle shi wato duk ma maganar da ta yi bai san tana yi ba kenan ko me yake nufi. Daurewa ta yi ta fara magana cike da shagaba kamar tana gaban mama. Ni gurin mamana na nake son zuwa. Don Allah ka mai da ni gida ina son na san halin da mamata take ciki please. Kan yadda take magana duk ta wannan ke ita a dole 'yar lelon mama. Gabigi ko wani yanayi yake tsintar kansa a ciki. Duk lokacin da tayi magana to shi kuma nan zai yi da nasa kan dan duk inda ta lankwasa kanta yana biye da nasa kan yana faman zuba murmushi. Tsoke fuska ashina tayi tana kallon sa da mugun haushi dauke cikin idanunta kan yadda ta ga duk ya wani kafe ta da ido. Malam, lafiya kake min irin wannan kallon? Ni fa ka ga ban san irin wannan kallon ƙurilla haka kawai duk ka gano munin mutum to gaskiya ya ishe ka haka. Cike da tsiwa take magana tana zabka masa wata uwar harara. Dariya ya yi mata wanda ya sa fararen tas ɗin haƙoransa suka bayyana. Dariyar da ya shi ya ba wa Beauty Point da ke gefen kumatinsa lotsawa. Take kuwa Ashina ta saki baki tana kallon ikon Allah. Amma fa innan nan ba laifi duk da kasancewarsa baƙi da waɗannan jajayen idanun nasa amma ai yana da hanci ga Beauty Point. Wow ina ma ba cikin mugayen nan yake ba. Kuma kyau a ce ya yi boko. Oh my god ya zai kasance Kanta ta ɗan ɗage tana son tuna ya wannan gaɗin zai kasance sai dai ta yi murmushi haɗe da faɗin kai amma fa wallahi da ba ƙaramin handsome za a yi ba. Gintsa fuska ta daɗa yi ganin yadda yake sake kallonta. Malam, na bace maka ka daina min irin wannan kallon ko? Har da wani yi min murmushi. Ka riƙe abin ka ban maka ina so ba ai. Yanzu kawai ka faɗa min za ka mai da ni gidanmu? a beauty ba zan iya mai da yake ba yanzu. Dan Allah ni ka daina wani ce min beauty tunda ba mai da ni za ka yi ba. Kawai ka tashi ka bani guri. Ko rufe bakinta bata yi ba ta ga ya miƙe yana shirin barin ɗakin. Baki ta daɗa ɓarewa ta sa masa kuka dab da bakin ƙofar ya tsaya haɗe da rufe idanunsa lokacin da take kukan. Da sauri kuma ya fice daga ɗakin tare da rufe ɗakin. Fitowarsa daga ɗakin ya tsaya nan cikin corridor ɗin don Hajiya Laura ya shiga kira bayan ta ɗauka ya shiga labarta mata abin da suka yi da Ashinan yanzu. Ko gama rufe bakinsa bai baje ya cikin tsawa ta dakatar da shi, no bigi, kada ma ka kuskura ka tafka wannan ɗanyen aikin. Ta yaya za ka biya wannan 'yar mitsitsiyar yarinyar? Ba ka gudun abin da zai je ya dawo ne? Hala idan ka maida ta gida? Ko kuwa ba ka tunanin gane fuskarka da ta yi zai jawo mu faɗa hannun hukuma? To gaskiya tun wuri ma ka kama kanka da wannan magana. Sama kan ba mai yiwuwa ba ne, ina fatan ka gane. Jiki a sanye ya yi mata sallama ya kashe nan fa bigi ya jingina jikinsa jikin gini ya rufe idanunsa yana tuna irin yadda yarinyar ke nuna damuwarta da son ta koma gida ko don sanin halin da mahaifiyarta ke ciki tambayoyi ya shiga yi ma kansa shin me ma ya sa muke irin wannan aikin ga wasu mutanen da babu tausayi a zukatansu ko don na rasa iyayena tun ina yaro shi yasa na biyo irin waɗannan mutanen suna sa ni aiki irin wannan shin bana gudun ranar da Allah zai tashi kama ni da me zan je masa wanda zan kare kaina a gurinsa Gaskiya ya kamata na nutsu, ina buƙatar shawara daga gurin wani, ina buƙatar canza halayena to amma ba zan tunkara da wannan maganar? Shi kaɗai yana ta magana da zuciyarsa rashin samun makami ya sa shi saita kansa sannan ya bar gurin jikinsa. Duk ya yi sanyi saboda tunanin da ya yi. Shigowar dattijon gidan kenan da sallama sai dai babu kowa tsakar gidan. Hakan ne ya sa shi tunkarar ɗakin sai ya sanya ɗan ƙaramin in ya murza tare da buɗe ƙofar yana mai kunna kai cikin ɗakin. Kan ƴar lanƙwamammiyar katifar ya kwanta duk abin duniya ya dame shi. Zuciyarsa duk babu daɗi haka yake jin ta haka dai ya juya ya kwanta cike da damuwa da ya rasa ta menene. Leƙe ta shiga yi ta saman dangarkar da ke kewaye da gidan duk burinta bai wuce ta hango cikin gidan ba. Ƙofar ɗakin malam in ta hango a buɗe da alama ya dawo kenan. A hankali cikin sanda ta shigo gidan wuf ta shige ɗakinta da ganin yadda take tafiya kasan babu gaskiya wai aka ce awo a ɗaka. Wuf ya ta afka cikin ɗakin tana dafa ƙirjin ta haɗe da faɗin. kwai Allah ya taimake ni malam bai kama ni ina wannan sanar ba. Da yau kam ina da tabbacin komai zai iya faruwa. Wata irin dariya ta tsinka yau a bayanta da ta sa ta saurin jiwa tana bin inda ta ji dariyar da kallo. da na saman gadonta na ƙarfe ta hango shi ya haɗe ƙafafu kamar a fada. Tsoro ne ya cika mata zuciya duk da ta san waye hakan bai rage mata tsoron da take ciki ba. Da ƙyar take haɗiyan yawu don ta san ko me ya kawo shi a wannan lokacin. Haka Ladiyo ta shiga jan jiki har ta karasa gurinsa don ta san bata isa ta bijire ba. Wadan tsoron da take ya hakan ba maganin komai zai mata ba. A daidai lokacin da Ladiyo suke tsaka da sheke ayarsu da tsabibin bokan nasu ne shi kuma abban kubura yake bacci mai cike da mafarkai da ya saba yin su kowane dare. Cikin duhun dare cikin wani irin ƙungurmin daji da babu komai cikin face koke-koken tsuntsaye da wasu halittu marasa daɗin ji. Kamar daga sama ya tsinkayo muryar yarinyar tana kuka. Abba ka taimake ni wayyo Allah Abba za su kashe ni. Abba kada ka bari su cutar da ni don Allah. Abin da ya iya jiwa kenan shi ma cikin wani irin sauti da yake nuna ta gama galabaita ne take masa magana. Yunƙuri ya yi domin ya taimaka mata sai dai me ya kasa koda ta taku saboda yadda yake ɗaure jikin wani ƙaton dutse. Hannu da ƙafafunsa duk suna sanye cikin ankwa wacce baya tunanin zai iya tsira daga gare ta. Hankalinsa a tashe saboda ganin yarinyar da ya yi wasu irin mutane da baya iya hango fuskokinsu bare ya san su waye. Sun riƙe ta suna tunkarar wani ƙaton rami da wuta ke ci a ciki da nufin jefa ta. Ita kuma sai turjewa take tana waigowa tana kiransa kan neman taimako daga gare shi. Daga ta suka yi don ya jefa ta. Kafin su suka fara jiyo gudu haɗe da hayaniyar dawakai. Samari ne su biyu sun ratso ta cikin jejin haye bisa dawakai fuskokinsu rufe da ƙyalle. iya ƙarfinsu suka buɗe baki suna furta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin faɗar wannan kalmar babu ɓata lokaci yarinyar da ake ƙoƙarin jefawa wutar ta shiga maimaitawa cikin ƙarfin hali da buɗe murya iyakar iyawarta Wuta da ke ce cikin ramin ta wani irin tasowa kamar an huro ta harshen wutan da ya yiwo su take laso su wutan da kama jikinsu suka kama da wuta sakin ta suka yi a ƙasa sai dai abin mamaki wutan ko kaɗan ita bai same ta ba Cikin sauri ɗaya daga cikin mahayan ya sauko tare da ɗaukan ta ya aza saman dokinsa ya haye shi ma. Da gudu suka bar jejin inda take a nan shi kuma ya daina ganin su sun ɓace ɓat kamar iska. Ɓacewar nasu ya daɗa jefa zuciyarsa cikin tsananin tsoro da fargaba kamar daga sama ya jiyo muryar yarinyar lokacin da take maimaita abin da ta ji waɗannan mahayan sun ambata. Yunƙurin faɗa ya shiga yi shi ma inda yana maimaitawa ya ji angon da ke ɗaure jikinsa ta zubiya ƙasa. Juyawa ya kalli jejin gaba da baya sannan ya shiga sheƙa gudu iya ƙarfinsa ta hanyar da ya ga sun bi. Yana cikin gudun ya fara hango su can nesa da shi sosai yake gudun kamar wanda ya hau takalmin taya. Sai da ya kusa cimma mahayan duk da kasancewa suna kan abin hawa, shi kuma yana ƙasa. Har ya fara murna kawai sai ji ya daki wani irin dutse a gabansa da ya sa shi faɗuwa a gurin. kansa ne da ku da dutsen take idanunsa suka soma kankancewa saboda azaba a firgice ya farka jikinsa duk ya haɗa zuba duk da yadda garin yake cike da iska saboda hadarin da ya haɗo a ɗazun sai dai iska kawai ya bayar mai sanyin daɗi amma shi gare shi duk ya jiƙe da gumi tunanin mafarkin da ya tsaya yi yana mamaki haɗe da al'ajabin menene haɗin shi da mafarkin ƙwaƙwalwarsa ta dawo masa da maganganun yarinyar da ya yi mafarki da ita take tsinci kansa da faɗan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin maimaitawa ya yi cikin zuciyarsa wanda ƙarshe har kalmomin suka bayyana a fili jiki a sanye ya mike daga gurin ya hanyar fita daga ɗakin zuciyarsa wasai babu zafi da kuma raɗaɗin inda yake ji a baya har ya ɗauki buta zai shiga bayan gida ya dawo tare da ajiyewa a gefen randa Ƙofar ɗakin Ladi ya tunkara kasancewar ya san su kaɗai ne a gidan ba tare da ya ƙunkusa ba ya kunna kai ciki da 'yar torchlight ɗinsa da yake haska hanya da ita. Mugun kaban da ya yi ya sa shi dafa bango saboda wani jiri da yake neman ɗibarsa. Cikin sauri kuma ya juya ya fice daga ɗakin zuciyarsa na ƙuna. Tashin hankali kenan wanda ba a sa masa rana. Misalin ƙarfe ɗaya da arba'in na yamma motar ta kunno kai cikin harabar gidan har lokacin kubura na Har lokacin Kubura na lafiyar jikin Baba zuwa rabaiwar Allah tana zaune sai kalle kallon cikin gari take. Har suka ƙaraso cikin gidan wanda haɗuwa da tsarin gidan ya sa take ko ina da mamakin yadda aka yi Kubura ta iya rayuwa a wannan ƙungurmin ƙauyen nasu, kuma har ta iya jurar wannan wahalar. Khalil da ke direbin ya yi fakin sannan ya fita inda Bibi shi ma ya mara masa baya yana fitowa ya ja ƙofar baya inda su Kubura suke ciki. Cikin tashin murya ya furta bismillah. haɗe kuma da nuna musu hanya suka fito kubra rike da hannun babu zuwaira suka bi bayansa Khalil a gaba bibi biye da shi sai kuma su kubra da ke bi masa baya Ummi tsaye cikin kicin tana gyara zaman masu ɗin akan tire da take son fita da shi gefe kuma basket ne shi ma da wasu haɗaɗɗun flags tana shirin fitowa sallama su ta kawo kunnenta da sauri ta fita tana faɗin lale marhaban da 'ya'yana gaskiya fa kun sha hanya Trus ta tsaya tana kallon su ganin ba su kaɗai suke tafa ba A'a, da baƙi kuke tafe ashe. Amma ya aka yi baka sanar da ni ba da ka yi min waya? Ta kalli Khalil cike da tuhuma. sai ya ɗan rike alamar ban haƙuri murmushi ta yi tare da faɗin. Ai kai kam ka iya ba da haƙuri idan ka yi wa mutum laifi. Kallon Bibi ta yi da ya riga ya zauna tana ƙarasawa dani lokacin da ta ajiye tiran hannunta sannan ta dawo cikin falon. Sannu son kun sha hanya. Wallahi kuwa ummi mun sha hanya amma ai duk ga wanda ya ja muka kawo yanzu ba mu iso ba. ya wani tsaya direbin kamar ɗan ƙoni kamar ga ranar da zaka fara direbin a hankali wato kai dai kawai ka fi son a yi ta sheƙa gudu ko yawwa ummi a haka shi ne magana mhm, Allah ya kyauta muku amin mu ya faɗa yana sakin murmushi mai kyau oh kun ga kun sa surutu daga zuwan ku ko baƙin ma ban bawa gurin zama ba Ummi ta faɗa tana nufar inda su kubra ke tsaya, har lokacin sun kasa samun gurin zama. Bismillah mana kuke tsaya har yanzu. Ta faɗa tana nuna musu sofa. Kin zama suka yi suka nemi guri nan ƙasa kan rock. Baba Zuwaira tana faɗin nan ma ya isa wallahi. Yawwa ummi kin gane su kuwa? Khalil ya katse ta lokacin tana shirin yin magana. Yau kam ku ji min yaro ta ina zan gane su tunda ba bayani kuka yi min ba. Dariya ya tsaya yana faɗin shi kenan ummi tun da dai baki gane ba. Amma bari Zuhura ta dawo mu ga. Shiru tai tana kallon mutanen haka dai suka gaisa ba tare da ta shaida mutanen ba kuma ta tambaya ba. Kiran sallah ne ya katse su daga maganar da suke yi kan haka ne suka tashi su kuma suka fice zuwa masjid ba tare da sun yi mata bayani ba. After few minutes. Zura ce a gaba sauran yaran na biye da ita bayan fitowarsu daga mota lokacin da direba ya soke suka nufa hanyar falo. Da sallama suka shiga saboda hakan duk yana cikin irin warning ɗin da Bibi ya yi musu kafin zuwansu gidan, kuma har ranar babu wanda ya yi kuskuren aikata wani laifi. Shi ya sa ma duk abinda da Zuhura ta yi to su ma za ka same su masu aikata hakan saboda gudun haɗuwarsu da shi. Kubra da ke zaune lokacin ta idar da sallah tana jiran babu Zuwaira ta idar da sallah ta jiyo sallaman su. Amsawa ta yi mai sallamar ta shigo sannan yaran da ke bayanta suka shigo su ma. Idaninta ne suka sauka kan gubra da ke zaune saman rock aiti ni cikin abinda da bai sakon ba ta yi cilli da zakar hannunta ta kwala wani ƙara. Lokacin ne kuma ta saki kuka daidai tana kankama da kubran. Kuka su duka biyun suke yi sun riƙe juna daidai na su bibi suka shigo. Tsayawa kallon ikon Allah suka yi kamu suka kalli juna suna kuma ɗagawa juna kai da alamar tambaya a fuskokinsu. Dariya suka yi ganin yadda suka yi a lokaci guda sannan suka ƙarasa cikin falon. Cikin hospital ɗin ta shiga bayan ta amshi kat sannan ta jira layin ganin likita. Lokacin da aka zo kwanta bayan ta shiga gurin likitan ya yi mata tambayoyi tana ba shi amsa. Kallon ta yi sannan ya maida hankalinsa kan kat ɗin ya yi ɗan rubuce-rubucensa. Bayan wasu 'yan mintuna ya ɗago yana kallon fuskarta cike da wasu irin alamu. Hankalin Ma'o ya gama tashi tana kallonsa don bata san menene zai faɗa ba a halin da ake ciki. Cike da tsakuwa na son ta san me yake faruwa don a lokacin kam har ta nemi ciwon ta rasa na wucin gadi. Don Allah likita ka sanar da ni abin da yake faruwa wallahi duk na kasa samun nutsuwa saboda fargaban ban san me ka ce yana damuna ba. Dogon numfashi ya sauke sannan ya fara magana. ito eh Bisa ga yadda dai kika yi min bayani akwai abun da nake zargi game da ke, Sai dai ba zan tabbatar miki ba har sai kin je laboratory an yi miki gwajin jini. Dam ta ji gabanta ya faɗi kanta ta sunkuyar ƙasa ko me ta tuna kuma ta yi dabarar sai ta kanta. Sannan ta karɓi ƴar takardar da ke hannunsa ta fice. Da tambaya ta samu ta isa gurin gwajin jini bayan 'yan mintuna ta jira aka bata sakamako ta sake kamo hanyar ofis ɗin. tana tafe zuciyarta na tsinkewa haka har ta ƙara so. kin ta daga ciki aka ba ta izinin shiga ta ko danna kai ciki zaune yana ta rubuce-rubuce kan wasu files shigowar ta ya sa shi tattara wasu daga cikin da ya gama amfani da su ya nufi wurin wani vault ya zura sannan ya dawo ya zauna ɗaya da amsar sakamakon nata envelope ɗin ya buɗe ya janyo takardar da ke ciki ya shiga warwarewa